الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر ما لهج بذكر الله وتعظيمه ذاكر الله أكبر ما شكر على نعمة, نعمة الهداية شاكر الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام والحمد لله على نعمة الصيام والقيام والحمد لله على نعمة التلاوة والإطعام والحمد لله على منة البر والإحسان وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ما قام لله قائم وصام لله صائم وسجد لله ساجد وعاد لمواسم الخير عائد نحمد الله على نعمة نعمته نعمه التي لا تعد ولا تحصى ونشكره على فضله وإحسانه وحق له أن يشكر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المتفرد بالخلق والتدبير وكل شيء عنده بمقدار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل من تعبد لله وصلى وتزكى وقرأ آيات ربه وتدبر صلى الله عليه وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وعلى أصحابه الذين سبقوا إلى الخيرات فنعم الصحب والمعشر وعلى التابعين لهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار وسلم تسليما كثيرا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 وأنعم علينا بالبر والإحسان وها نحن قد أكملنا العدة نكبر الله على الهداية ونشكره على المنة ونشهد يوما من أيام الله يوم دعوة, يوم دعوة المسلمين يوم إقامة شعائر الدين يوم إقامة شعائر الدين والإيمان يوم العيد يوم من أيام الله التي أمر الله تعالى بالتذكير بها قال تعالى وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد استمسكوا عباد الله بهذا الخير وعليكم بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم تنالوا كل مطلوب وتدركوا كل مربوب وتسلموا من كل مرهوب واجهوا تحديات هذه الحياة وتقلبات هذا العصر وحوادثه بالدروس التي تلقيتموها في هذا الشهر الكريم وعظمها التمرن على التقوى ومنها استمساكهم بصلاح الدعاء فإن الله تعالى لا يعبأ بكم لولا أن لا يعبأ بكم لولا دعاءكم عباد الله استمروا على ما كنتم تحافظون عليه في رمضان من الأعمال الصالحة فحافظوا على الصلوات وتلاوة القرآن وحضور مجالس الذكر والتردد إلى المساجد والبر, والبر والإحسان وبخاصة إلى الوالدين وذوي القربى واليتامى والمساكين واصلوا ما كنتم عليه في رمضان من ترك الأعمال التي لا ترضي الرحمن ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا واستعيذوا بالله من الحور بعد الكور أيها المسلمون إن الزينة من خصائص العيد فاعمل فاعلموا أن خير الزينة زينة الإيمان وخير اللباس لباس التقوى والسعيد بالعيد من عاد بغفران الذنوب وفاز بالمطلوب من إجابة الدعاء والأجر والثواب ورضوان الرحمن فهذه دعوة المسلمين قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 inna allaha khabirun bima ta'malun muna godiya ga Allah ya cancanci mu godiya gare shi muna godiya ga Allah akan ni'imar azumi da tsayuwar kiyamu ramadan sallar Ashan, muna godiya ga Allah akan ni'imar karatun alkur'ani muna godiya ga Allah akan ni'imar kyauta da nagarta da ihsani da bayin Allah waɗanda Allah ya fuwace musu suka yi a cikin wannan wata mai albarka muna godiya ga Allah akan abin da ya shar'anta mana na kyaututtuka da yake bayarwa a cikin wannan wata na ‘yantawar bayi da muke roƙon Allah, Allah ka samu mu cikin ‘yantattun bayinka. Muna godiya ga Allah akan nemar da ya sanya mana na amsa addu'armu ga dukkan mai azumi kullum yana da addu'a mustajaba. Mu gode ma Allah, ga shi mun cika waɗannan kwanaki wanda Allah ya ce domin ku cika waɗannan kwanaki kuma ku yi godiya ga Allah akan shiryar da ku da yayi kuma domin ku yi kabbara ga Allah ku wato ku ɗaukaka sunansa saboda shiryar da ku da yayi kuma domin ku yi godiya muna godiya ga Allah muna yin kabbara gare shi Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd ba zai yiwu a ce mun samu wannan shirya ba da ba dan Allah ya shiryar da mu ba babu wata al'umma da take da abin da Allah ya ba mu al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wannan falala mai girma to yan uwa musulmi mu ci gaba da darussan da muka koya a cikin wannan wata har yanzu kowane rana a kowane lokaci akwai lokutan da Allah yake karɓan addu'a a sulusun dare na ƙarshe da bayan sallolin farilla da tsakanin kiran sallah da iqama da ranar juma'a sa'a ta ƙarshe lokuta ne na karɓan addu'a har yanzu Allah yana buɗe ƙofofin sama ko yaushe bayan zawal Allah yana buɗe ƙofofin sama annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah a lokacin yana cewa ina so a ɗaukaka aiki na zuwa ga Allah kowace ranar alhamis da kowace ranar juma'a Allah yana ɗaukaka ayyukan bayi don haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake azumtar waɗannan ranaku mu kiyaye akan waɗan alhairai wanda ba su taƙaita kawai a cikin watan ramadan ba amma yayin da ake ɗaukaka ayyukan bayi kar mu manta 'yan uwa musulmi daga cikin manyan darussa da muka koya shine tabbatar da zukatanmu sun kurbuta daga ƙyashi da gaba da ƙiyayya tsakanin musulmi ana ɗaukaka ayyukan bayi zuwa ga Allah duk ranar litinin da ranar alhamis sai kawai ayyukan waɗanda suka ƙaurace ma juna suke gaba da juna Allah zai ce ku saurara ma waɗannan har sai sun yi sulhu don haka mu guji ɓata tsakani musamman ɓatancin tsakani ya kasance a tsakankanin waɗanda suke kira ya zuwa ga Allah suna sakin harshensu da mummunan kalma akan ‘yan uwa gashi Allah ta'ala yana cewa ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana wajadilhum billati hiya ahsan ina hikima ina kyakkyawan wa'azi a cikin habaici da gugar zana da maganganu waɗanda ba su dace da majalisin ilimi ba sun dace hatta ma mato majalisin 'yan siyasa su kansu suna kunya da irin waɗannan abubuwa to mu tsarkake kawukanmu mu 'yan al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma musamman waɗanda suke su ne suke kira akan mimbari na Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam mu kiyaye ayyukan alkhairi wanda aka kasance ana yi ‘yan uwa musulmi wanda Allah ya fuwace musu sun yi ciyarwa sun yi ihsani sun sauke haƙƙin Allah na zakka da sauran haƙoƙi na sada zumunci da kula da iyaye da kula da marayu da iyayen marayu da miskinai a ci gaba da wannan alkhairi domin sababin dalili ne na saukar rahama a cikin al'ummarmu muna da buƙatuwar rahama halin babu lokacin da muke bukatuwar rahama irin yanzu halin tattalin arziki ya karye kimar kuɗin mu ta ya ɓaci tsanani yana da da ƙara ƙaruwa halin yunwa sai fantsama yake a cikin al'umma ga halin tsoro da rashin kwanciyar hankali hatta makarantu karatu yana nema ya gagara saboda rashin kwanciyar hankali da waɗanda suka ɗauki makami akan al'umma ba abin da zai gusar mana da wannan illa saukar rahamar Allah daga cikin manyan abubuwan da suke kawo mana saukar rahama a cikin al'umma shine wato mu kyautata ma waɗanda suke mabukata wanda in an ji kansu Allah yana jin kanmu kuma kada mu raina ma'arufi kada mu raina aikin alkhairi ko mai kankantarsa domin Allah mai yawan godiya ne Allah mai yawan godiya ne ya gode ma wanda ya sadaka da barin dabino ba ma wai kwanan dabino ba barin dabino guda ɗaya ya yi sadaka da shi Allah ya gode masa ya karɓi wannan aiki don haka kada mu raina aikin ma'arufi kuma kada mu biya ma shaidan Allah ya ba mu iko a kan mun saba ma shaidan mun yi azumi mun yi sallar dare mun yi ƙoƙarin kiyayewa daga miyagun abubuwa da Allah baya so to Allah da ya tsare mu daga shaidan a cikin watan Ramadan shine zai tsare mu da shaidan a cikin sauran rayuwarmu. mu don haka mu nemi fakewa da Allah kuma mu yaƙi son zuciyarmu mu yaƙi shaidan shaidan yana yi mana ba yana ba mu tsoro yana yana tsoratar da mu talauci yana kuma umartar mu da mirowa shi ko Allah madaukakin sarki yana mana alkawarin gafara daga gare shi da falala kuma yana cewa ya kai dan adam ka batar da dukiyarka ka batar da dukiyarka ni ma zan batar a kanka ka ciyar zan ciyar da kai saboda haka kada minawa wajen kyautata ma bayin Allah sannan mu kiyaye ayyukan tsoron Allah azumi ya zo ya koya mana tsoron Allah ne duk wanda yake da wata mummunan ɗabi'a ya yi ƙoƙari cikin watan nan ya yaya kansa da ita to kada ya koma zuwa gare ta domin wannan shi ne alamar cewa Allah ya karɓi aikinsa sannan kada mu manta 'yan uwa musulmi alamar karɓuwar aiki shi ne a biyar da kyakkyawan aiki da wani kyakkyawan aiki alamar cewar mutum ya yi azumi wanda Allah maɗaukakin sarki ya karɓe shi shine da ayyuka nagari wanda baya iya yi ya ga Allah ya sauwake masa su yana yin su cikin sauki yana yin su cikin nishadi to alamar kuma cewar aikin mutum ba karɓaɓɓe ba ne shine bayan ya yi aikin yayin aikin kyakkyawa ya koma yana warwarewa yana aikata mummunan aiki Allah ta'ala ya ce kwarku zamanto tamkar wadda ta yi tifka sannan ta koma tana warware abin da ta saƙa Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana neman tsarin Allah daga sincewa bayan ɗaurewa sincewa bayan ɗaurewa shine mutum bayan ya yi kyakkyawan aiki ya koma ya warware shi da miyagun ayyuka mu kiyaye mu yawaita addu'a domin yana ɗaya daga cikin manyan makaman da muka samu a cikin wannan wata na ramadan mu ci gaba da dawwama a cikin addu'a musamman addu'a ga al'umma mu yawaita addu'a ga wannan al'umma domin ba mu san lokacin da za mu dace da sa'ar ijaba ba da addu'ar bawan Allah guda ɗaya sai Allah ya canza tarihin al'umma ga baki ɗayanta mu yawaita addu'a ga 'yan uwanmu wanda suke cikin tsanani a wannan ƙasa wanda aka yi garkuwa da su da wanda kullum suke cikin fargaba da waɗanda sana'arsu ta noma ko sana'arsu ta tafiye-tafiye ta riga ta karye saboda rashin aminci mu yawaita addu'a kan Allah ya kawo mana aminci da zaman lafiya kan Allah ya taimaki shugabanninmu ya saita ra'ayinsu ya zuwa ga abin da zai kyautata rayuwar al'umma mu yawaita addu'a ga kuma jami'an tsaro da suke ƙoƙarin tabbatar da samun aminci da zaman lafiya mu yawaita addu'a ga 'yan uwanmu da suke falastin an yi watan nan cucur suna cikin tsanani suna cikin tashin hankali suna cikin rashin aminci da kashe-kashe daula ce muna gani al'ummar duniya ga baki ɗaya duk mun shiga cikin wannan hali na wato nuna rashin damuwa da abin da waɗannan bayan Allah suke ciki ana amfani da ƙarfin soja ana yaƙar mata da yara wanda annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya kalli wata mace da aka kashe ta ya ce waɗannan su ne wanda Allah ya hana ni na yaƙi da su amma ga shi nan muna gani a duniya da take tutiyar ci gaba da take tutiyar yancin ɗan adam sai ka ce su wa'annan ba yan adam ne. to mu yawaita addu'a gare su wannan shine mafi karancin abin da zamu yi kan Allah ya saukar da ɗaukinsa da rahamarsa da taimakonsa gare su kuma mu yawaita mummunan addu'a akan makiyan su da waɗanda suke taimaka musu daular Isra'il da waɗanda suke taimaka musu akan wannan ɓarna da suke yi a bayan ƙasa da wannan azabtar da bayan Allah da suke Allah ya dakusar da ƙarfinsu Allah ya saukar da tsananinsa a kansu Allah ya watsa taronsu Allah ya jefa razani a cikin zukatansu Allah ya sassafa tsakaninsu haka zalika mu yawaita addu'a ga 'yan uwanmu na ƙasar Sudan wanda fitina ta ɓarke a tsakankaninsu suna kashe junansu suna keta alfarmarsu alfarmar 'ya'yansu da matansu sun mayar da matansu sun zamanto hajar ciniki ana sayar da su a matsayin bayi tare da cewa shekaru kaɗan sun kasance cikin ƙasashe wanda suke suka fi kowa aminci amma mu duba yanda sharrin fitina ya zo ya samu wannan ƙasa mu ma mu nemi tsarin Allah daga fitina wadda ta bayyana da wadda ta ɓuya domin irin wannan abin da ya same su ba abu ne manisanci ba ga ƙasa wadda suke yin zalunci muna yawaita zalunci mu yawaita tuba to ya zuwa ga Allah mu tuba ya zuwa ga Allah kar Allah ya jarabe mu da irin wannan mummunan fitina Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira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 وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن زوجات النبي أمهات المؤمنين وعن آله الطيبين الطاهرين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم تقبل منا الصيام والقيام وسائر الأعمال اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أعنا ولا تعن علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وانصرنا على من بغى علينا واهدنا ويسر الهدى لنا اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك أواهين منيبين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وسدد ألسنتنا واستجب دعاءنا واصلل سخيمة قلوبنا اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم اجعل لهم من لدنك وليا واجعل لهم من لدنك نصيرا اللهم عليك بأعدائهم اليهود يا قوي يا عزيز اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا وأنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم عليك بالطائفة الباغية التي حملت السلاح علينا علينا اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم وخالف بين قلوبهم وألق الرعب في قلوبهم واجعلهم أينما, أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا اللهم سلمنا من شرهم اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم وفق ولاة أمورنا لما فيه صلاح العباد والبلاد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل منا الصيام والقيام اللهم أعد علينا شهر رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في سلم وسلام وأمن وإيمان وعافية وسعة رزق يا رب العالمين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين